yake cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ranar tashin alkiyama yake faɗa wa sahabbai cewa zan zo ranar tashin alkiyama sai in zo in kwankwasa ƙofan aljanna sai mala'ikan da yake wakilci a wannan aljanna sai ya ce wane ne a bakin wannan ƙofa sai ya ce Muhammadu ne ya ce to ai kai ne aka umurce ni cewa kar in buɗe ma wani ƙofa in ba kai ba saboda haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni ne farkon annabawa wajen shiga aljanna hakanan al'ummatai su ne farkon shiga aljanna a tsakanin al'ummatai babu wata al'umma da ta isa ta shiga aljanna sai bayan al'ummar manzon Allah ta shiga hakan nan babu wani annabi ko abin halittar Allah da ya isa ya shiga sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga walahul wasila hakan nan wasila ta tabbata gare shi sallallahu alaihi wasallam sannan wa azzamahu Allah Allah lokacin sarki ya girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Malami lam bai bihi da abin da bai girmama waninsa da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake bance sa da mabambantan fifikai da abubuwa na girma wanda ba a fifita waninsa da shi ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake ce mana shi maulan mu shehu radiyallahu ta'ala anhu wato wa mahmada rakal abdu ala munafi duk lokacin da bawa ya fahimci hakikanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya riga ya samu kuma dukkanin wani abun da yake faɗa da abin da yake buri shi yasa yake faɗa mana cewa mawahibu rabbil arshi ha muhammadun wa rahmatuhu fa huwa rahim akrima yake cewa wato dukkan wani baye baye da baiwa na ubangijin al'arshi shine annabi muhammad duk abin da aka baka in ba baka annabi ba a baka komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato kaman abin da larabawa suke cewa wato wato wato fara wato in ka same shi to ka riga ka sami komai babu kuma abin da ya kuce maka kar kai bakin ciki kuma akan komai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke mana nasiha kullum akan cewa duk halin da ake ciki idan wani ya fi ka wani abu to ka yi ƙoƙari ka fi shi soyayyar manzon Allah duk wanda ya fi ka soyayyar manzon Allah ya riga ya fi ka komai ya fi ka arziki ta duniya ya fi ka arziki ta kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam shi wato masdari ko in ce makwarara matattara na dukkan wani alkhairi da yake fitowa daga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake faɗa mana cewa cewa Allah shi mai bayarwa shi mai baiwa amma ni kuma ni ne nake kasawa yake cewa duk wanda ya zo mini ta hannun dama in tura shi zuwa ga aljanna duk wanda ya zo min ta ɗayan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannunsa duka dama ne sai da ya zo min ta ɗayan hannun in tura shi zuwa ga wuta saboda haka ka kaffayka ribhul kalki turran wa husruhu kaman yadda Allah ta'ala yi yake faɗa mana cewa ya rasulullahi a hannunka ne dukkan wani riba da wani hasara na halitta yake saboda haka kowa ya san ta irin yadda zai ji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya samu wato ganima yawa shine mulum shehu radiyallahu ta'ala an ya ci gaba da faɗa mana cewa warafa a zikrahu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka wato ambaton annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi ne yake faɗa mana cewa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka an alladhi anqada zahrak wa ana laka dhikrak yake faɗa masa cewa ya rasu rasulullahi mun ɗaukaka ambatonka a duk lokacin da wa idza zukirtu zukirta ma'i duk lokacin da aka zo za a ambace ni sai a ambace mu tare da kai sallallahu alaihi wa shi yasa da wani mai shahada ko kuma wani mai iƙama ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah to dole sai ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah wato shine wato juz'i ne daga cikin juzu'a na imani wanda yake babu yanda za a yi imanin mutum ya cika ko kuma a'a musulunci ke suka dole sai da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ji wani mai waƙe yana faɗa a وضم إلى اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الحمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود فهذا محمد yake cewa wa dammal ila usman nabiyyi lasmihi Allah subhanahu wa ta'ala ya taro sunansa ya zuwa sunan annabi Muhammad sai ka ji yana cewa wa Allah wa rasulahu haka Allah kullum yake yake faɗa mana ku bi Allah ku bi manzo wato Allah ya ruɓanya sunansa da sunan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan nan mai wazana a lokacin da ya zo wazana a cikin sa as-salawatul khamsu din nan to duka idan ya zo dole sai ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa idza qala fil khamsil mu'azzin ashhadu a lokacin da